sama da shugabannin kasashe 30 ne suka gabatar da jawabansu a jiya wasu a zauren taron wasu kuma ta hoton bidiyo daga kasashensu suka gabatar da jawabansu kimanin kasashen afirka hudu ne suka gabatar da jawaban nasu da suka hada da demokradiyyar jamhuriyar congo da misira da zambia da kuma somaliya shugaban amurka joe biden da ya jawabi na biyu a zauren taron bayan da shugaban kasar brazil jair bolsonaro ya kammala jawabinsa wannan ne karon farko da ya halarci taron kolin majalisar ɗinkin duniya a matsayinsa don shugaban ƙasa kana ya fara jawabinsa ne da bayyana wa duniya cewa amurka za ta ci gaba da aiki tare da sauran ƙasashen duniya sai dai badin ya bayyana irin gudunmuwa da amurka ke yi wa yaƙi da annobar coronavirus already the united states has put more than 15 billion dollars toward global covid response ya ce tunin amurka ta saka dala biliyan goma sha biyar a yaƙi da covid-19 a duniya mun aika da allura miliyan 160 zuwa ga wasu ƙasashe ciki har da allura miliyan 130 da mu kanmu muka raba da kuma kashin farko na allura rabin biliyan guda da muka sayi daga pfizer muka baiwa shirin tallafin rigakafi ta covax shi ko shugaban iran ibrahim ra'isi ya fara jawabinsa ne da caccakar takunkuman da amurka ta dora wa ƙasarsa a matsayin wani yaki a kaikaice kano ya yi amfani da jawabinsa na farko a majalisar ɗinkin duniya a matsayinsa na shugaban ƙasa ya yi kira ga washington da ta sake duban manufofinta a yankin da kuma siyasar rarraba kawuna a amurka 疫苗是战胜疫情的利器，我多次强调。 Shugaba shin ya yi alkawarin cewa china za ta ci gaba da kokarinta na aiki tare da majalisar ɗinkin duniya zuwa wani matsayi kana za ta yi manyan taimako ga kyawawan ayyuka da majalisar ke yi shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi muhammad farmajo ya gabatar da jawabinsa ta hoton bidiyo yana cewa somalia's economy has been heavily impacted by covid-19 pandemic like everywhere else in the world. COVID-19 ta yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin Somaliya kamar kowace ƙasa a duniya. Amma wannan bai sa mun karaya ba wurin ƙoƙarin farfado da tattalin arzikin namu. Nasara da muka samu wurin waɗannan sauye-sauyen ta ƙarfafa yarda tsakanin gwamnatin Somaliya da jama'a da ma abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa. and international partners Muhammad Mada jami'i ne a ofishin magajin garin birnin New York wanda yake bibiyan taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniyar. Ya bayyana min irin sakonni da yake so ya ga sauran kasashen Afirka da suka rage za su jawabansu sun bayar. Gaskiya sakon da ya bai wuce idan muka duba yau coronavirus yadda yake ba mu san mu na Afirka nawa aka ba su wannan allurar rigakafi saboda yanzu shine abin da kuma kasashen afirka suke bukata sa'an kuma taimako na wato eh, eh, kasuwanci domin idan muka duba shi coronavirus lokacin da ya samu shiga sosai yawancin kasashe an kukulle kasuwanni da sauransu kuma wannan duka ya affect eh, masu kasuwanci saboda shi dole ya kamata su kasashen da suke da iko su taimaka ma kasashen afirka a yau ma za a ci gaba da jawabai a muhawarar da ake tafkawa a taron kolin majalisar ɗinkin duniya na cikin 76 a birnin new york baba ya kuma makiri sashen hausa na murya amurka daga birnin new york a nan amurka